والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى آه، يومنا مسابقة الفصل ومسابقة صلاة العلم تزيد على ثلاثين قليلا المتقبل صلى إلا ضاع كده الناس وسقاروا أكل ثلاثين. Ruben dah sunat yawa. yana da wuya mutum ya sallah ya ce ya gama ta bai masarufi bai bai masarufi ko ko ya yi saboda haka kullum mutum ya kokari gwargwadon iyawa ya tsare inda ya kuwa kuwa ya ce Allah ya ba daga sunan al'ula قراءة المأمون مع الإمام في التروية لو كتبنا أنت قراءته أخرتين وكتبنا الإمام في قراءته أخرتين كمان تبقى أربعة عشر da ta na ta wata zama da riba da biyu na isha'i na ƙarshen kuma da ta ke lokacin nan ta kuma mai biyu ta kai fatiha da sura gwargwadon abin na sura da fatiha da inda ke almatiya kuma fatiha da sura inda ke fatiha da sura gwargwadon haru amma idan liman ya ce Allahu akbar kada ka tsaye ka kai ma ka ka zama da suna karatu kun gane الثانية ربط يديه عند الشروع في كتابة الإيران فقط ba ta wadawaka wa hannuwa a inda shirgun farawa take ta goce ihrami fakar da kafara harama kawai ba ta lokacin da mutum ke ɗaukar kan ke cewa Allahu akbar ya ɗauka hannayen da yake da ina ana son mutum ya Allahu akbar ya saki hannayen ke da sauki zuwa ƙasa kun gani lokacin da yake cewa Allahu akbar

abin nan duk dai da hali bai kai mata suna kai su da kawo da na hannaye amma in ya ko ya ya biya shi ya babu dai mun gani to wata da da ana son kuma tsawaitawa karatu ga sallah biyu wato sallar asuba ana son dogon karatu haka nan sallar azhar ana son dogon karatu amma ba dogon kwarai ba wato daga kamar abin nan eh, surat da kudura ta zuwa basa shi ne ake karatu ولكن ولكن يصلي أول ما الأصبع بشبان يأتي النوم ثم نقول wata kasiru ha sun asu ga da an so sar da karatu ga ba da isha'i an ba da abin na asar da ba a yi da gajeren karatu kamar daga suratul duha zuwa jiran din nan sai da sura a yi daidai wata masu tsawa da isha'in da isha'in ne a yi mutawasu ba mai tsawo kwarai ba mai jere ba kamar daga abar zuwa wasu ba kun gani wata kasiru raka ta tsari ya ji yi kula kuma raka ta farko ana son da ya tsawo duka da ta biyu wannan farko ta ta tsawo bisa ga karfi wannan a fiye jirgin da awwal an misali amma ga zama inda inda ya bar zama biyu kamar masu magariban nan da mun kai zaman farko ta zan ya zama da shi sannan zama na biyu ya yawo wani zama na farko ba a yin addu'a ciki in an kai abu ya rasu shi kenan amma zama na karshe lokacin da ba sallama a yi salati a yi addu'a sannan a sallama kun gani وقول ربنا ولك الحمد من معلوم عند قول الايمان سمع الله لمن حمده الغنم الايمان يبكي سمع الله لمن حمده لو كتب لك بل يطيع من أشيكم معمول شتاشي مزيد شتاشي yana cewa Allahumma rabbana ربنا ولك الحمد ko ولك الحمد lakal hamd duk wanda ya shigo magana ta ke eh? ba da hanka magana ta ke daga masarar kana Allah da bayan abubuwan da ya ke a kuma yarda da abin da Allah ya ce wanda Muhammad ya zo da shi akwai abin da Allah ya ce wanda Isa ya zo da shi akwai abin da Allah ya ce wanda Musa ya zo da shi akwai abin da Allah ya ce wanda ya ce ya zo da shi abin da Allah ya ce wanda ya ce da shi duka gaskiya ne amma wanda za ka yi aiki da shi ka gane wannan shi ne ma'anan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba a yi wata mala gaskiya sai Allah gaskiya ibadar nan ba da mutum yake so ba sai da Allah yake so dan ba ya ko ma san da fada da mutane da ke da san ba la ilaha illallah ba a yi wata mala gaskiya sai Allah muhammadu rasulullah shi ne ma'ana ka gane to ba لا اله الا الله محمد رسول الله لا يقعد كما يعمل بعض المسلمين شهيدنا أظن ذلك هذا الكلام مثل baba baba akal karam da ala da yana da kamar yana ko ya yi kan da kalam da ba ya yi da ran da abai da ba da da da da sunan ka ba ba da da yi a da ni da ni shi da yana da shawara da da da yanka ko da ran da da da da يعني مثل مثل مثل لا يعتمد على يسوع

a da kai akwai a haka ba da wani gari da kasar yadda ya koya masa wanka kuma ya koya masa ya sallah amma da babu karatun da aka yi babu karatun su ya sai dai rarra da makanan harfa yau su yake da su da su da su da abu nan da yana a ba wai ya kai ba in ya ba kai masa limanci da su kai na ke da su mana tana kake wala na a ta nuna maka daga kan yau ba wuce ba ka ba ba yi ba wani ba bai wa wani wanka wanda ya balaga a ga al'awar shi haram ko da ba da kaciya ba a yi masa kaciya sai yana yi da kansa in ba yi a masu da kansa in ba da iya wani da zan idan yin kaciya sun na ne to an ba da auren haram ba a yin haram don neman sunna ya ya ne da ya hana kansa ba Allah ya ce ya yi da a cikin wannan karatun ya yi wanda ya rubuta ne a ya rubuta cewa idan mutum ya musulunta wanda ma zai rasu rasu ya rasu duniya da kansu da kake yi akan mutane ya ce da bai yamma ba ne da rasu da ya yi da duniya da wuri ya kake na yi ya rasu da ne da shi ke zuwa ya yanka da kanta don wajen na bada kanta bata wani ma na gada yin ya kamata ma ko yanka kan shi domin an ce kuma ke biya yin garin na gabatar sa. Yake na kawai Yake na yanzu man ya duka ya ajiye abin da ya fara ya isa. Sura na ka sabo da juri ya fara. Yana yiwa liman na burguwar na wata kuka a jirgin nasu. wani da faddi ba da ma ya kudu a kuma kuma mai sallaci kadai zai ce wa rabbana wa lakal hamd bayan ya faɗi sanan Allahu liman hamida wato mai sallaci kadai lokacin da yake kasuwa daga rukuni sai ce sami Allahu liman hamida kuma yana nan sai hayya da mu'minin Allahumma rabbana wa lakal hamd sannan daga nan fara Allahu akbar kada ya abin kada ya haka in ya ya gama rukuni ba ka ita sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd sannan Allahu akbar ya tafi ba sai ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd kun gane sai yana tsaye ya gama sannan bayan gama ya gawa sannan ya fara kabbara tun da tsayin zuwa bai ce kana wani manan da hula Thank you. in ba ya mutum kenan wani kunuti da haka nan ana yin kunuti cikin sallar asuba wato abin nan ita kadai ba da faragi min da raka'a ta tsaniya bayan gamawa ga karatu ga raka'a ta biyu kamar ruku'i ga bayan ruku'i ake sirra amma wanda ya bayan rukuɗi babu laifi kun ولفظه وهو sannan mutum ya lafzin da an karwaito shi ma musahabbi ne shi ne Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nusni alayka al-khayra kullah نذكرك ولا نكفرك ونخلع لك ونخلع ونترك ما يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونعتد نبي رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك بالكافرين ملحق wannan shine ya abin nan ma'anar shi ya Allah ina nasa inuka mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna imani da kai mun yarda kai gaskiya ne wa natawakkalu alayka muna dogara gare ka wa nusni alayka alkhayra kullahu muna yabun kowane alheri muna yabun alheri gare ka dukkan duk alheri da kai muna muna godewa muna yabo nashkuruka wa la nakfur muna gode ma ba za mu mutunce ma ba ya Allah wa nakhana laka muna tsankan da kai saboda kai wani halau muna tukuwa wani so kuma ya kafar muna barin wanda ya ke kafir ke ma kamar muna tuɗe tuwa abin nan duk wanda ya kafir ke ma muna tuɗe shi da gare mu ba abin ya hada mu da shi Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai ɗaya muke bauta ma wani ka nusalli don ka muke yin sallah wani rajul kuma don ka muke yin sujuda wai da ka nasu zuwa gare ka muke yin tahiya <coughs> ko muke gaugawa wani asiru muna gaugawa na jura muna fatar samun rahamarka wani kafa azaba kalce da muna tsoron azaba kama mai tsanani inna azaba ka bilkafi mai kuma azaba ka lalle mai rikuwa daga kafirai wannan ita ce abin nan abin nan a malamai sun saba wasu na cewa kunutu yana daga cikin ayyuka saboda ko da ka yi tare da limani in ka sake in ta biyu ta ka ba ka sake ka gani hmm. sana a kama sallah eh. sai man na kuma mamu gwamnati eh tana isa mata in bai ba amma dai kowa iya da wani na a tsirar ne akwai waɗanda yake suna yin kunuti bayyane amma ba irin wannan ba kace Allahumma Allahumma adina shi man hadai wa adina shi man afai sai kaje wasu na ta amin suna ta san Allah musalli ne wanda ya bar musalli ba a ta fallar shi ta ba ko da gangan mutum ya bar kunuti ba a ta fallar shi ta ba kuma babu ba'diya saboda ita wanda ya yi qabliya saboda ya bar kunuti ya ba ta fallar kun gane والدعاء بعد التشهد الثاني أن صوت المستحب هو مسيح الدعاء باين تفيها تجميل من تفرقوا وتقدم يديه حين يهوي بهما للسجود gabatar da hannayensa ta zuwa lokacin da sun koyar da su zuwa ga sujuda a larabci ba ta yi ta kada ka yi ka fara abin nan kai burhanin ah, abin nan ka fara haka ya sauki sannan ka abin nan sun gane Ah, wata mu maraku ba sai da ala ya gaji inda ke amma lokacin da zai tashi tsaye to sai ya fara tashi da guwaye bayan kaɗan mai tashi da hannaye kun shi sauki eh. ya yi makaru yin mutahaddi in wanda an kace mutahaddi ne in baka yi shi ba ya zan makaru Mm. Hmm. Hmm. duk wanda ya yi wato in mutum ya yi haka ya yi abin nan kenan ya yi najib rajib haka rajib haka ka gane da kada su wuce da shakku da yi wato idan mutum ya zauna yana tafiya hannunsa na hagu bai hana abin alƙibla amma na dama sai ya mai kullum tas'in kullum tas'in wannan shi ne shansar wannan jansar wannan wusta ka danke su ka miƙe wannan kun tara ga su hori haka za a yi ka aje su tsaye da yawa sannan ko ka bar haka na tsaye sham kana ishara ilahun wahidu Allah guda ne ko kuma ka tsara motsar da shi dama da hawa domin in wannan ya motsa har zuciya kala ta motsa wannan jijiya ta a ta da hannu da da da zuciya ba ta ba amma a dan a ba haka an ka ce ba ba da ba ta ake yi ba eh ya ta eh a ba dan ake yi saurara ga littafi wa aka da shansar wal binsar da kullewar shansar na nagari wal binsar da mai dinata wal wusta da na tsaka yana yadda da yana hannun dama na zan a sababa ta yana mai miƙe wa sababa mai nuni mai zagi ba ita ake zagi da ita san sababa kenan wani ibhama da babban yasa min hada gare ta an ta kamin ta gane التشهد daga kan ya ta farko da ta biyu wa yana rufe sababata yana motsar da sababa wa kaza ne shi wa ta kenan dan abin nan dama da hagu wa ya ta kirbi isharar ta anna mutun da shaytan in ya nuke ta tsaye bai motsi da ita ba ko ko yana motsawa yake ta ko da shaytan domin ka hana shi mantuwa ko kuma in ya ga ta tsaye shi sai ilahu wahid kun gane ko wayan su ne sura amma hagu ta yau shi da ta tana dudun alƙibla kun hanta ko ba ta motsar da komin nata roƙe tsaye wata haɗe ba wa ta zai yi ba roƙe suna dudun alƙibla to yi zaman yi zaman in gani yawwa to haka ne wannan wannan kawa ta haka ita kuma in ba ka zama haka ita haka sai ba ka iya in ba ka iyawa ko to in mutum na iyawa ita kuma sai aga ta haka ba ta abin babban ya a wannan shi ma yana kasa eh, sai in ba ka iyawa ka ne ka idan idan ka bace ka haka wata baka bibi alƙibla ba kamar ka haɗa su kwanta ka wata ana son cikin ka bibi bibi alƙibla gaba amma wanda ya ajiye kwanta ka wata bai bibi alƙibla akwai wani gurin da kan fa'anda bai fuskanta alƙibla ba kun gane kun gani ba kai abin nan ga sallah waɗannan abubuwa ma sai an koya mana balle wata ko manya manya abubuwa da eh. dai yana ni ga ga magana da ga ba maka kai da ba ya haka ake yi kun gane da sannan wa min al-fada'i wa warqul yadayn da adawa hannaye ana rukubatan kisa ko ya ga rukuni wanda yake ya yi rukuni idan mutum ya ta Allahu akbar rukunin sa yayi amma da adawa hannaye mutahabbi da kun ga kawo ko mun da ko da wani ma hadu aw ta in mutum zai yi kada shi ya ya da Allahu akbar ya da sai ya ya kai tsakanin su daidai da kunya ko da ne bayan kana so ya buɗa su in namiji ne amma mace ta mace da wannan kuma lalura ne ba ko da ma da da marar da sai ne wa wadda ma ala san da urna dai da kunna yanta au qarba ma ko kusa da sujuda da sujuda wa mujafatu rajul fi sujuda bayna rukbatayhi wa bayna mirfaqayhi sannan namiji wato ne tantar abin nan tsakanin guwayensa da abin nan da da waɗannan waɗannan su ne yasa. Wata lokacin da ka duka kai Allahu Akbar, wuyan ni da bani wata su kuma daban wata kenan ka buɗa ba wani ba don tuna ba wani na gana kanin hannun shakka kun gane ko Allah ka san eh eh sai da wata shi sallan ya da sallan isha'i suka zo karatu kuma da kuma su zauna na da da babu da wuta da har da abidan suke fara mutuwa don mutum na amma ba da ka koyi da ta da ba

in kamar misali kana tsaye ne in za ka duka Allahu akbar ya sujuda sami Allahu liman hamida wajen sujuda kuma sai ba sai ka kai sannan ka ada goshi da kai kabbara ba lokacin da duka ke ba da aiki sannan kake yi sai wuri guda ko wuri biyu wuri na farko idan ka tau kayi tahiya kayi raka'a biyu na farko ka zauna kayi tahiya to in za ka tashi sai ka miƙe tsaye duka sannan ka ce Allahu Akbar kun gane ko kuma ta taho baka samu ka a ko guda tare da liman ba ko dai ta zauna an yi tafiya da kai ko ka su guda biyu an yi tafiya tare da kai liman ya ce assalamu alaikum ba ka ji da kai ba to nan sai ka miƙe tsaye sai kuma ka ce Allahu Akbar ba na ka samu karatu kun gane wajen eh. gudanar haka kuma shi da a wata yayi yi da ka mutane ku ta ba shi ya ba zai ko kun da ya yi babu laifi in ya ce ban wani cikin tsari muka ce to da ka bi cikin tsara ko ko ta ka tambaye malamai da mata da maza cikin sai sai da bambare mata matsewa a eh, masjidin suke yi maza ku buɗa suke sai a wajen eh, sai eh, hannun mata ba al'aura bane don haka haka suna bayyana shi da sallah kamar da su bayyana fuska kan gane

ba su da imani biyu duk wanda aka yi eh? an da bambanci tsakanin wajibi da farilla domin kowane juz'in shi ne farilla shi ne wajibi ba a yi da bambanci sai da hajji kawai ka hajji abin da aka sa wani da in ka yanke shi ba hajji da ka wata ta koma ko ka koma ko ka koma gida ko ka tafi amma wajibi don ka bar shi za ka ba da shida ne Yake sai ga ga hajji ɗaya sun ka bambanta ban daga sauran ban daga sauran. Kamar yaya? Eh. Eh. Eh. eh, eh dole abin nan domin eh, eh, hada abin nan kamar ya ya ya ya da da da ba mu shi ba da saurara ko ni da baki baki ni da ba da ni ke hada ba da ni ba kada in hada da da karatu ko ba da ko baki baki idan ko kare

to don gane ba gane wani abin tsari karatu muhimmi ne kuma wato jayayya da karatu alheri ke domin wanda bai gane ba bai jayayya kun gane cikin tambayar wani kamar da eh. ya dawo shi ya ce wani lokaci ne akwai gida mai kamar sai aka a jimin ya dawo ina tangara na zuwa na ba kwani A'a, nan ba jayayya ce, ai ba ka iya jayayya da abinda babu, duk abinda ka faɗa an an rubuta shi ba ka babu duk tunanin kai da yayi, ba zai tsaye da misali. Ba ka zauna ka ta tunani ka rubuto in ka tawo ka ta muke gashi nan gashi nan. a'a musulmin shi ne mai bincike ya gane qur'ani kullu yana ta afala ta tafakkarun afala ta ajrun afala ta tafakkarun dan za ku tunawa dan za ku tunani dan za ku hankali a cikin addini ya koya ma hankali aiki da hankali sun yi mun kawo wannan wannan suka ce wato abin nan in ba su da kabila ke jami da shi kai wato kabbarar tsayi wato ga raka biyu wannan ba za a yi, ba za a fara lokacin da za a tashi ba in ko ka jiro ha ba da ma ya tsayi kai ma. mutum da zai kabbara ko tsayi ba ba ya ya ko Allah ya tsaya to sannan da Allahu akbar dan da ne da sannan sabana wa tawarruku bi tsayi zama na tafiya ta farko da zama na tafiya ta biyu ana so da tuwayya akan a zauna akan tuwayya hagu kafar dama tana an kamar gaba ta ta hagu a ta gaba ko kuma karkashin ta ta dama ta dama ita kuma a aje ta haka ya ta mm, abin na ya tuna abin na haka eh, don ba ka iyawa haka saboda rashin saba ta ka aje kwance yadda za ka fitar da illa da ka kada ka aje haka kwance kun gane to to wannan shi ne ake ce ma ike a gaban ya makaruhi ne ta gani to to wani mutum ya ba babu laifi shi yake da batin yumna wayan su biyu kada matsaran ko wa yaka da rijlaihi jami'an min min janibi al-ayman wa ta ta dama da kuma gudu da rubuta su haka ba sanan ba ta hagu ba ويعد سوء أنزوا قداما كم ويرسل قدم شكام أبنا وانا شيني شكام ya ina wani kuma kada na wa badin ibhamil yumna ila al-ali wato cikin wannan cikin babban yatsa zuwa ga gane ko wani kuma da kan da hagu ولا ده كفاية على كده هذا تعبنا كده ما يتفضلنا فما يا يا يا يا كما ده عنك كون يعني وسيعمل بالسلام المفروض لكل مسلم sannan da damanta da sallama wadda aka faɗi ga dukkan mai sallah wa huwa an yashira bi ra'sihi bi bani tawajjuhi wa yata'amalu biha qalilan nan ga liman ko mai sallah shi kadai ya fara isara da sallama shi gaba ga fuskar shi فمن ما السلام عليكم وقال من يتنا ويتولى بعد ذلك فوزان يوم الفتح كنا بعد بعد أشي لكالا ثم نقول والمن قال من الإيمان كون يصلى في كتير أما ما يتيني فيكرك تعالى السلام عليكم sannan ya komo hagu ya komo gaba gare shi ta assalamu alaikum ya mai da sallama ga liman domin bai ma ce musu lokacin da liman ke ta assalamu alaikum ya ce muku amin ya tabbata daga gare ya su waɗanda an baya gare ni na gama sallah wannan basira da barko da aka da ni amin ya tabbata daga gare su kun gane ku to ko kuma zai ku ji ta assalamu alaikum to lokacin da ka ji kuma kana gama liman assalamu alaikum ya da kamar yadda ya ma ba a san wani abu da bai aika za ka fito wajen kamar na ta assalamu alaikum in ba da wani da shi kenan kun ba ni daukar da zan kawo a a ba a yi haka a a a yi haka na assalamu alaikum Eh, a gari wato mutum ya karkata da har sutura wa shahuru kamar da shi wato ya karkata da assalamu alaikum inda yake na bayar da rashin rarra wato gurin musabi a'a abin an ka barin da kaddara sallama ta farko barin da ana sunna ne ka bayyana ta amma abin nan an sallama ta biyu da ta uku suna ne amma ba sai a bayyana ta ba shi kai ne cikin sunnoni ka gane to wannan da ya su dole kudu ya kiyami biyu wato lokacin da mutum ya tashi yana sallah inda yake aka goshi an ya ta biyu haka nan wato har inda zai aka goshi amma dan ya ba da kai ya buɗa gaba ba a ta sallah su ba ba domin an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba har ya ga abin nan ya ta gaba gare ta sai ya ta ta aljanna da yau kun ga ce ya halatta a duba in bai halatta a ba zai gani ba ke amma abin da an ka zuba tsakar da bibi inda kake ana goshi a nan domin wannan na rage ma tunani a'a in yake ana goshi don ka ta wannan kamar ta kira ta nan ba ka don ka yi baya ba ka gane a'a dan dai da ɗauke ma hankali har hakan nan ta sallah kake yi ba ta sallah ta ba ka gane to ku bari mu zauga mu ƙara wannan fashi a ina ne wani ba shi rasul arzi sannan da gama jiki da ƙasa an ma su fito ko abin da ta fake kirarwa na ciyawa da wacce fuska na sassai da tafuna wata mutum ya aza goshi ne ga kasa ko tafuna ne ga kasa ya fito ne ga aza kan shimfila wal mashhuri da salatu bi ƙarin wa sakina kuma in za ka tafi wurin sallah ka dauko lokaci mai isakkan da yadda za ka tafi cikin natsuwa ba a ga aya har sallah sai ka gudu ka taho sannu sannu haka kawo masallaci in da yau dan je wurin ka fara kyawu da su ƙara da na zama masu lada wata gane sahuhu saboda bai gasa sahuhuwa wato kowane sahu kamar abin layi guda wata rukun sahu ne bihin sabila ta haka nan liman kada ya ce bismillah kani ya fara karatu sai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin wa zikr ba'da salati min salati kuma an so zikiri bayan sallama bayan sallama daga sallah an so yin zikiri bil azkar al amma da zikiri wanda ya tafi ba kai ka kakana nan kai ba akwai wanda an kace ayi kakkar ali a ayatul kursi kamar mutum ya karanta ayatul kursi akwai cikin hadisi cewa wanda ya karanta ayatul wanda ke karanta ayatul kursi bayan fatiha bayan sallah bayan sallah ba abin da ke hana shi shiga aljanna sai rashin mutuwa kun gane to wanda zikri salatu musallatin nan mutum ya tsora ta subhanallah subhanallah subhanallah asmatin da wasu dan ya hatta 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hatta 33 والتكبير كان كبروا لي الله أكبر الله أكبر التكبير سمي شيخ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هم تقول وانا اذا ما جاء السلام عليكم كبروا وقال الحمد لله أجل سبحان الله الحمد لله لا يحسن وأسمى يأتي أنا يا حسن فإيش العسل لو كنت ينبي الله أكبر وعد عنك كثير كمان سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا كذا ne? Sau. Eh. to ka ne da wannan abu da ya karanta da mu ce da za ka yi ka ba za ka yi in ka yi ke neman ya zama zalunga sai ka ta karama ya tabbata yi ba eh duk da haka wata da abin nan koya masa abin nan yana yiwa ba sai ka dauki lokaci ba akwai farlo aini akwai farlo kifaya ka karanta da shi farlo kifaya ne ko kai koya ne amma kai sallah farlo aini ne ka gane to za ka bar farlo aini saboda farlo kifaya to sai kuma abin nan masarufai ko yana yiwa ko ko sai